Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muntada Islamic Recording Center offers explanation of Kitab al by Jafar Mahmood Adam. And now you are with the first passage. Muna godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haɗuwa a yau don fara wannan darasi a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid Yau nawa ga wata ne na Arabic. sau biyar ko shida sauran ga watan biyar kuma biyar ga watan biyar shekara ta dubu daya da dari hudu da goma sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan bakwai ga watan tara shekara ta dubu daya da dari tara kuma tasa'in da bakwai muna da gajeruwar mukaddima guda biyu mukaddima ta farko mawallafin wannan littafi mukaddima ta biyu abinda littafin ya kunsa sannan kuma mu shiga cikin littafin sai mawallafin wannan littafi shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi al najdi al-Hanbali Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi an an haife shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari sai da goma sha biyar bayan hijiran annabi a garin da ake kira yamma maso arewa birnin tsakanin Uyaina da Riyadh kilomita 70 ne ko wani abu makamancin haka Sheikh Muhammad ibn Abdul ya tashi da neman ilimi a cikin gidansu domin gida ne na ilimi ya karanci matakan ilimin farko har ya zuwa lokacin da ya bunkasa ya kuma bukaci tafiye-tafiye zuwa waɗansu garuruka domin saduwa da waɗansu malaman musamman garin basra a kafar iraq ya kuma ya kai kawo a takaice wannan shine Sheikh Muhammad ibn Abdul wahab babban abin da ya kware a kai cikin ilimi ba kamar bangarori guda uku bangaro na farko ilimin tauhidi bangare na biyu ilimin tafsiri bangare na uku ilimin fiqh sauran ilimai ya sa kafa a ciki amma shuhurarsa ba ta kai irin yadda ya shuhura cikin waɗannan bangarori ba guda ya tashi a matsayin mai wa'azi wanda yake kokarin kawo gyara dangane da abin da ya samu halin kasar halin da ƙasarsa take ciki a wancan lokaci na yaɗuwar masu tsafi da bokaye da yaduwar masu da'awar walifata da yaduwar masu da'awar karama da sauran al'amura makamancin waɗannan a wannan lokaci waɗannan ababen suka yadu malamai da suke kan gaskiya suna jin tsoron fitar da wannan asili su yi inkarin irin waɗannan al'amura saboda sun yi kaɗan shi yayi karfin hali ya bayyana da da'awarsa har kuma ubangiji subhanahu wataala ya arzuta shi da ɗalibai da suka karbi ta'ala ya sanya albarka cikin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab daliban ilimi da dama suka an kiran ya bi salo daban-daban wajen kira salo na farko kira zuwa ga gama garin mutane salo na biyu kira zuwa ga malamai waɗanda suke tsare kun saka fuskar ilimi ko wanda suka tsara shi salo na uku kira zuwa ga sarakuna babban abin da ya rike wa malamai shine kai musu ziyara har gidajensu ya tattauna da su kan irin waɗannan matsaloli da suka yaɗu a cikin ƙasa wanda suka saba wa hakikanin kiran da annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da shi waɗansu kuma wanda suke nesa da garinsa amma sun suhura yakan rubuta musu rubutattun wasiƙu wata wasiƙar ta tafi shafi shida wata shafi goma wata wasiƙar ma ka iya kirga ta a matsayin wani ɗan karamin littafi haka kai yana akawa malamai da dama waɗansu suka ansa masa waɗansu suka ansa masa bayan dawowarsa daga basara abin da sa ya dawo daga basara matsala ta rayuwa saboda a lokacin irin yadda mutane suka rinka an sa sai malamai suka farmaki suka rinka hada shi da masu mulki wannan ta sa dole ya turkato ya dawo gida a bakon ya zauna garin uyaina ya koma dir'iyya da zama sarakuna da dama sun yi adawa da da'awarsa dan haka bai samu goyon baya ba sai daga wajen al'imamu Muhammad ibn Su'ud yayin da ya hijira zuwa garinsa a ɓoye ita ya sauka a gidan wani bawan Allah mai gidan kansa yana jin tsoron kar a gane Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya sauka a gidansa amma cikin ikon Allah ɗalibansa na ɓoye suka rinka zuwa suna karatu a gidansa har waɗansu daga cikinsu da suke da dangantaka da matar sarki Muhammad ibn Su'ud suka yi mata bayanin hakikanin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sabanin yadda makiya suke yadawa jama'a kasance fahimci wannan kira sai ya kasance ita da kanta ta gamsar da mijinta game da hakikanin da'awar ta Muhammad ibn Abdul Wahhab take ganima ce ubangiji ya kawo maka cikin ruwan sanyi ba tare da zubar da ba tare da zubar da jini ba ka riki wannan malami ka taimake shi wajen yada hakikanin da'awar da yazo da ita idan ku ka bari har ya bar garin ka to babbar hasara ce take kuma ina baka shawara a maimakon ka aika ya kira ya zo fa da wurin ka kai ya kamata ka aika ka je ka same shi gidan da ya zo ya samu shek Muhammad bin Abdul har gidan da ya zo ya yi masa sharhin hakikanin da'awarsa sabanin yadda masu jita-jita suke yadawa na cewa ya kafarta wani baya san annabi baya san waliyan Allah baya san kaza ya faɗi hakikanin da'awar ya kuma nuna cewa masu cewa baya san waliyai zalunta su ce ƙarya suka masa shi abin da yake a tantance tsakanin zare da abawa ba kowane mutum ya yi aure wani kasa ba za a kasan mata yace akwai wanda suke aure wani kasa goma kasa ne ba akan titi amma sai ake waliwa ne yace akwai wanda suka yi aure wani kasa wanda jahilai ne kutuk ba abin da suka sani amma suna fakewa da wannan suka mayar da shi wata kasuwa ta neman kuɗi yace ya kamata a tantance tsakanin wanda ya kamata a ce masa waliyin Allah da wanda bai tantance ba ba dukkan fari yake rogo ba akwai farin da yake kitse ne ba rogo bane to dan haka Sheikh Muhammad ibn Saud ya alƙawalin taimakon sa al-Imam Muhammad ibn Saud ya alƙawalin taimakon sa bisa ga yada da'awarsa amma da sharadi guda bisa ga cewa za ka yadda ka zauna a gari na ba za ka yi fitara zuwa wani gari ba dai in amfana da ilimin ka kai kuma ka amfana da karfin mulki sai Muhammad ibn Abdul Wahhab yace ya yadda da wannan sharadi suka yi wa juna alƙawali bisa ga haka dalibai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab daga Riyadh daga Misra daga Basra ahsa daga ha'il daga dukkan garuruka suke yi suna yin hijira zuwa wannan gari har suka taru suka yi sansani daga nan ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ci gaba da aikawa da safan kiransa a rubuce da karfin hujja ta Qur'ani da hadisi da kuma karfin hujja ta ne ta takobi Imam Muhammad ibn Saud da haka ne sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadu a wannan sansani yayi rubuce rubuce da dama daga cikin rubuce-rubucensa akwai wannan littafi na gaban mu da ke hannun mu kitabu tauhid akwai littafin kashfi subhan akwai littafin masail al-jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahl al-jahiliya akwai littafin adabul mashi ila salah akwai littafai da dama da ya wallafa galibin su a bangaren tauhid waɗansu su a bangaren fiqhu waɗansu su a wani sashi na bangaren wato sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu su a bangaren tafsir tun da kan an yi rubuce rubuce a kansa kuma har yanzu ba a fasa ba ana rubuce rubuce kan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma canji da ya kawo abin mamaki shine ba yau musulmi kadai ba ba kuma a jami'o'in musulunci ba dan a jami'o'in musulunci akwai wallafe wallafe da aka yi a jami'atul Azhar a tesis da ake yi wajen samun takardar shaida ta digiri na biyu ko na uku an yi a kan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab haka a Ummul ba shi ta birnin Makka haka a jami'atul Islamiyya ta birnin Madina haka a jami'atul Azhar haka kuma har a jami'ar Cambridge wato a Ingila an yi rubuta a akan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab turawa waɗanda suke bincike akan ilimi ba tare da duba da cewa waye ne hidima ga ilimin ba musulmi ne ko kafiri ne akan ilimin kimiyya ko na addini ko na larabci sun yi rubuta a akan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab masu yawan gaske haka a jami'a ta al a birnin Maroko an yi rubuce a akan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab malamai da suke zamani da shi da wanda suka zo bayan sa kididdigar littattafan da aka yi a kansa za su ta ma goma sha biyar zuwa ashirin a kan rayuwarsa rubuce-rubucensa jihadin haka kuma makiya sun yi rubuce-rubuce a kansa A wani littafi da wani hamfur ya yi ɗan leken asirin ƙasar birtaniya da ya je gabar ta tsakiya wanda aka wallafa su cikin harshen a da turanci ya yi amma aka tarjama shi da larabci wanda ake yawo da shi ɗan gida suna yawo da shi wanda kage ne da karyace karyace ya kai ta Muhammad bin Abdul Wahhab akwai kuma littafi da wani mawallafi na wanda sunan sa Fitratul Wahhabiyya shi ma yayi ne akai ta Muhammad bin Abdul Wahhab waɗannan duk kan bid'a ne suka yi dan kokarin binne hasken da'awar ta Muhammad bin Abdul Wahhab hakan ya dukkan mutumin da ya bi kiransa a ce masa ba wahabi a ce kai ka zama ɗan cikin wahabiyawa wato kafin zamani ya zo yau a Najeriya sai a ce maka dan izala a da can sai a ce ne fa wahabi kafin da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wato a ce al-wahabiyun waɗanda suka yi riko da sunna sukan mayar da martani da cewa wannan sunan muna kai dan ku danganta mu zuwa ga Sheikh Muhammad kun danganta mu zuwa ga Allah domin idan an ce maka al-wahabi an danganta ta zuwa ga al-wahhab wanda al-wahhab shine Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب من لدن كرامة إنك الوهاب هو الله إذا أنت بك الوهاب كازن توبا الله وتو kar دنجا danganta kuma su ce eh to tunda ba sunan sawa ba mu ce muhammadiyuna da an danganta muhammad sallallahu da saboda haka ko ina ba mu fita to amma sai a fassara lafazin da wasu ake ba wahaji. to wanda bai tsaya ba bai san daga ina ba zai ta samu asali ba sai dauka zagin sa ake an gane ko to dan haka duk masu tunki kan Muhammad bin Abdul Wahhab sai masa baya san annabi baya san 'yan Allah da littattafansa a hannun al'umma ba ta a kasuwa har a kasuwa sunni ta kawo kalma ɗaya inda ya zagi inda ya zagi wani wali ko inda ya faɗawa annabi bakar magana kalma ɗaya da littattafansa ba za su iya kawo ba haka za su yi wa shafin islam ƙarya haka za su yi wa shafin muhammad bin abdul wahab ƙarya a ce baya son annabi baya san waliyan allah baya son kaza ya yi inkarin kaza amma ba a iya kawo kalma ɗaya a cikin littafinsa wanda ke gaskata wannan zargin sai zanto zargi ne mara asali zargi mara tushe in ba haka ba har kwanan gobe muna kalubalantar su yi photostat su yi photostat na shafi ɗaya wanda shek muhammad ibn abdul ko shekul islam ibn taymiya a cikin littafin da ya wallafa da hannunsa ya faɗi bakar magana ga annabi ko fatin ki yi foto foto photostat da tafi guda su raba irin yadda aka yi foto photostat daga cikin littafin wa sawi aka raba kowa ya gani to su wasu ko da ka ba za su iya ba sai dai abu ya waye gari a matsayin jita shaykhul islam ibn taymiya ba wanda ya kowa rigima da ma makiya annabi irin makiya safan da annabi zo ba wanda yake rigima da su irin shine yayin littafi guda ya sa masa asqarimul maslul ala katimir rasul ta takobi akan wanda ya zagi annabi ya kawo maganganu na annabi da na sahabbansa da na tabi'ai da na tabi'u tabi'ina waɗanda ke tabbatar da kafircin mutumin da ya zagi annabi kuma hukuncin mutumin da ya zagi annabi shine kisa ko ya tuba sai an kashe sabanin sauran ayyuka wanda ya zina ko ya jagiya ko fashi da makami mutum yayi in dai har ya tuba kafin ku kama shi to ba ku ba take dan Allah sai illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur fashi da makami in ya tuba kafin ku kama shi shikenan ba za a yanke masa haddi ba ya ta to amma idan mutum ya zagi annabi ko ya tuba sai an tulle masa kai ya yi wannan littafin to sai aka samu dan gida a nan garin sai ce to ai ya wannan littafin ne kafin ya lalace wai daga baya ya lalace to a takaice da wannan shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bayani akan rayuwar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab jihadin sa da bin abin dalla dalla dake dake daga tashin sa har ya zuwa ga rasuwarsa da abin da ya bari na kayan gado a labirari din musulunci dangane da wallafarsa wanda yana bukatar lakka guda mai zaman kanta da mai fatan Allah ya kawo lokacin da za a yi ta a kusa ne ko a nesa ne dai Allah ya kawo lokacin wadan sai zai sai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab malami Ibn Taymiyyah ne kaga sun jahilce Ibn Taymiyyah an hajji hijira na shekara ta shida da sittin da ɗaya ya mutu hijira na shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab kuwa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida waye ya kamata ya zama malamin wani amma da yake ba sa karatu ba sa dubawa sai suka ce wai Ibn Taymiyyah ya lalace ne a sakamakon karanta littattafan Ibn Abdul Wahab bayan ibnu taymiya ya bar duniya da shekara nawa kafin a yi muhammad ibnu abdullah shekara ɗari da wani abu wannan aka take nan mukaddama ta biyu gajeruwa ne tauhid kitabu tauhid tauhidi shi ne shi cikin al'amari gaba ɗaya domin tabbatar da tauhidi ne Allah ya saukar da littattafai ya kuma turo da manzanni azumi sallah zakka hajji kyautata wa iyaye kyautata wa makwabta da dukkan waɗansu ayyuka na ibada ba sa ingantuwa sai an gina su akan tauhidi inda mutum zai ciyar da dukiya fan tafa sama ubangiji ba zai karɓa ba in ba da tauhidi dole sai mutum na da tauhidi abdullahi bin juda'an wani mutum ne mai karanta mai ciyar da mabukata mai ciyar da miskinai a lokacin jahiliya har ya mutu bai karɓi musulunci ba Aisha take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallama tace abinda Abdullahi bin Zubair ya siyar na dukiya zai shiga da aljanna ranar tashin kiyama zai ga ya samu tsira Annabi yake la da annahu lam yaqul yawman min ad-dahri rabbi li khati'ati din dan bai taɓa yin kalmar shahada ba har ya mutu da haka duk abin da ya siyar wa qadamna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura amfani da komai ba a ranar tashin kiyama da haka a tauhidi ne ake gina kowane irin wallahi duk ibadar da mutum zai yayi ka zikiri yayi ka salatin annabi yayi ka hailala da istighfari tasbihi fiye da mutune matakar ba tauhidi ubangiji ba zai karba ba abin da ke nuna muhimmancin tauhidi shine abin da duniya ta haɗu a kai tun daga kan annabi ne har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga annabi zuwa annabi hakan ta bamban tsakanin yanayin sallah yanayin azumi yanayin waɗansu ibadoji daga annabi zuwa annabi akan ta bamban tsakanin hukunce hukuncen tsarki hukunce hukuncen alwala hukunce hukuncen ganima yanzu duk annabawan da suka wuce ba wanda aka halatta wa ganima sai annabin karshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabawan da suka wuce ba wanda yake da taimama a littafin da aka ba su sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ababai da dama suka bambam halatti da haramci tsakanin annabi Musa da annabi Isa akwai bambanci wannan ya halatta a cikin littafin sa an halatta abu a cikin littafin wannan an haram annabi isa ya ce wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum na zo dan in halarta muku wani abin da aka haramta muku da can a cikin at-taura bin yanzu ta ba ku dama ya zama halal annabi muhammad da aka zo gaba ɗaya sai aka ce dan ya saukake dukkan kalmomi da ke cikin waɗannan littafan يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم amma tauhidi ku kansu ya haɗu tun daga farkon annabi har zuwa karshe tauhidi iri ɗaya ne kaga sallar azumin zakkar hajjin ya isa babban amma tauhidi iri ɗaya ne ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأنا أجمل سكنة kowa da ya zo a cikin cewa mutanen sa ne budallahu wa sallu tabu annahu la ilaha illa ana fa abudun saƙon da yake cikin da'awarsa abun ma Allah shi kadai kowane annabi bai zo akan tauhidiya wannan abin suke a rarrabe ko dalla dalla gashi nan wala qad arsalna nuhan ila qaumi laqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun alla ta'budu illa Allah duka kowane annabi da yazo da sa ba alimtu lakum min ilahin ghairi ubudu Allah ba lakum min ilahin ghairi aka ba lakum min ilahin ghairi kowane annabi haka ya tabbatar da wannan da'awa a jumulce abin da zai ja hankalinka cikin suratul anbiya inda aka zana annabawa aka fara da ولقد al موسى وهارون القرآن وضياء وذكرا للمتقين da aka yi gaba kaɗan da aka ce wa laqad atana ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ده أجمع كسر a can karshe sai aka kawo lut aka raba da shi wa najjaynahu wa lutan ila al ard allati barakna fiha lil alamin sai aka yi abati wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin da aka gama da wannan sai aka kawo annabi nuh wa nuhan izna da rabbu da aka gama da wannan sai aka kawo daud da sulaiman wa daud wa sulaiman iz yahkumani fil harb iz nafashat fihi ghanam al-qawm da gama da wannan aka kawo annabi ayyub wa ayyuba idna da rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin ta kace wa isma'ila wa idrisa wa dal kifli kullun min as-sabirin an gama da wannan sai zannun shine wa annabi yunus alayhi salam وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين daga nan gudun sai annabi zakariya wa zakariya ibna da rabbi rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana sajidin ذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حيث والتي أهتم فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها إلى النبي آية من العالمين bayan duk an gama wannan sai aka ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu manufarsu su guda ɗaya ce hadhihi din nan gaba ɗaya ai al'umma tun daga kan wancan ummatan wa ana rabbukum fa'budu da haka da'awar annabawa gaba daya kan tauhidi shine abin da in ya gyaru sauran ayyuka sun gyaru in ya rufe sauran ayyuka gaba daya sun rufe da haka koyar da tauhidi ya zama wajibi da haka aka fara kira da shi a cikin alqur'ani aka kebance surori wanda ba komai sai tauhidi san a aka yi shekara goma sha uku a makka ba abin da ake kira sai abu guda biyu tauhidi da kuma akhlaq tauhidi aslan sai sallah da aka shar'anta a daren isra'i sauran hukunce hukunce da aka zo madina abu na karshe dai da ya sauka dai kuma ya tabbatar da tauhidi wata ku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun karshen ayar da ta sauka cikin alqur'ani daga ita ba wadda take an fara da tauhidi an rufe gaba ɗaya da annabawa tauhidi kuma tauhidi shine abin da yake hada kan al'umma wallahi duk yadda kai ka hada kan al'umma akan wani abu daban wata ka'ida daban sabanin tauhidi ba za ka iya ba jam'iyyar siyasa ba za ta iya hada wani tsari na constitution ba zai iya hada su ba wata dabara da za a yi wa aya a ce wa ta zunubi hablillahi wa a fahimci kowa ya rike bid'a sa wai dai mu hadu bi hamdillahi sai na hamdillahi kowa da bid'a wanda duk ba zai fitar da mutane ba sai ka sa kowa a cikin zuciyarsa ya ji baya ganin girma kima daraja farjini sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sa kowa ya ji ubangiji cikin su kowa ya ji ya sallama wani bai isa ya cutar da shi ba ya amfanar da shi ya arzuta shi talautar da shi sai Allah وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون نعمة daga gare shi tsanani ya faru idan za a kuma wurin ta kuma sai duk duniya ta daga asibiti sai kan duniya ya in ko duniya ba ta yarda da wannan ka'idar ba kowa ya zafi wanda yake ganin zai fice to kuma ku ce za ku haɗu sai na ku haɗu ba ne taɓa haɗuwa ba wallahi abin da ke haɗa kan mutane shine tauhidi gajeren misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tura shi ya samu larabawa kasa ta hada dukkan su suna cikin sahara launin fata ya hada farare ne yare ya hada suna magana da harshe daya amma kuma a koda a cikin garin makka kowane family ba ruwan family kasa daya yare daya kowa a cikin sahara yake fa ba wanda aka fito da shi daga bakin teku aka zo dan ya rayu da dan sahara balantana a ce wannan na jin sanyi dan haka wannan na jin zafi wannan na so a kunna fanka wanda yake baya so haka duk gaba ɗaya suke a sahara suke abincin su ne daya dabino tukui nonon rakuni abin hawan su ne daya rakuni ba su da wani abu sai wannan amma san su ya haɗu ba har su ba kasar a madina shekara arba'in suna yaki da juna asalin su gaba ɗaya daga yaman suka taso suka yi hijira zuwa madina a sakamakon rushewar dam din farko a tarihin dam fadu ba'ari da ke can kusa da garin saba inda Allah ba da labarin sa cikin farko saba laqad kana li in fi maskanihim aya jannatan an yaminin wasu shimal ko na guda biyu dama da kulomin min rabbi wasu ruda baldatun bayyibatun wa rabbun ghafur amma sai kawai da kai rasu. fa arsalna alaihim saylan arim ma ma ruwa aka yi yazo ya duke wannan dabbo wa baddalnahum bi jannatayn خمس وعسل وشيء من قدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وعن ذلك ابن القصور سكي هجرة tun daga nan laraba suke da karin maganar da suke ta tafarraqat aidi saba a sakamakon rufe wata mutum garin saba aka rufe shi a cikin tarihi babu shi a mafin duniya a wancan lokacin hijira yunwa ausu da khazraj kabilu gari daya gonakin su daya amma suka zo madina suke fada da juna tsawon shekara arba'in, ba wanda ya sashi tashi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yakin dahid wal kabara yaƙe yaƙe masu yawa idan ka duba duk cikin ruwa kan larabawan jahiliya rigima ba wanda ne bai waka kai rigima ba ko fada ba wanda bai waka tsida ba a kai rigima ko fada ko yanzu ka kai wakar an tara gaba ɗaya a kan ne a kai rigima akan fada da ta mutu idan ka dauki kasidar amru ibn kulsum shi ma rigima ne da fada yana cikin koyon kiyaye da suke irin sauran mutane to mutanen da ba su da wani fada ba su da wani addini sai fada sai giya sai mata amma addini yazo gaba sai ya haɗa ta dan haka Allah ya tunatar da annabi yace da shi wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun Allah ya haɗa kansu ya ce kowa rike aqidarsa amma ra'ayinsu ne ya zama ɗaya ko kuma duk kowa ya rike aqidarsa kowa ya rike aqidarsa mummuna da ya gina ba hujja suka dawo kan akidar ne wanda Qur'ani ya dasa su akai mutane maka sa da nau'in goma kansu lamar jinin suna shi a cikin maka wancan famu jinsa da gunkin wancan na da nasu akwai wanda zai gunki na zinari idan bai kuɗi ne wani ya na azurfa saboda shi talaka ne wani ya na dutse wani ma ya kofa ba da dino ya gunkin har wani ke ai ba abun mamaki irin Allah na da dabino da safa kai masa sujada da ranar kaji wa ka cinye kayan ka duk haka suke kuma kowanne yana ganin nashi za'a a ji kowa ya ke da na kowa sai da suka yuke dafin gaba ɗaya suka dawo suka ga Allah sannan kansu ya da haka tauhidi shi zai gyara al'umma kaga yanzu yau duniya tana bukatuwa zuwa ga tauhidi irin bukatuwar da ta yi kafin turo annabi sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin duniya na cike da rigima farisawa da rumawa a lokacin su ne duniya suna faɗa da juna yahudu da nasara suna faɗa da juna larabawa a karan kansu suna faɗa da juna haka ake sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo qur'ani ya sauka a makka aka warware rikicin makka aka je madina aka warware rikicin madina aka warware rikicin gaba ɗaya kasashen gal daga nan sai musulunci ya dira ya shiga cikin kafar sham wanda suke bin mulkin rumawa a wannan lokacin. aka gama da su aka je har rubutun musulunci je sannan sai musulunci sake yin arewa ya nausa ya shiga kasar iraki aka gama da nan aka shiga aka karya wannan farisawa sai gaba ɗaya musulunci ya kasance ya haɗe duniyar shugabanci ɗaya take da shi akwai haɗin kai da aka taɓa samu a duniya irin wanda aka samu na wannan lokacin me ya kawo wannan haɗin kan wani tsari da wani ya rubuta da constitution wata dabara wani ko wani lafar wani wani ne kawai ya addu'a a cikin masallaci Allahumma inna islamu muslimin tauhidi aka tsayar sai kan kowa ya haka kuma duniya yau ta koma cikin wannan rikicin sakamakon raunin tauhidi ba inda ba a faɗa Afirka ta yamma rigima Afirka ta take rigima kasashen gal rigima kwantacciya tsakanin Saudiya da Yaman cikin iyaka tsakanin kasashen Laraba gaba ɗaya da Iran yanzu kuma tsakanin Laraba gaba ɗaya da Iraki tsakanin Iran kaɗai da Bahrain rigima ko ina su kansu turai ba su zauna lafiya ba turai ta gabas ba ta zauna lafiya ba tsakanin Kuroshiyawa da Sabiyawa rigima fantastiya idan ka je can Ingila tsakanin su da 'yan naunan Ireland kuma rigima Cambodia rigima tsakanin Korea ta kudu da ta arewa yaran su daya rigima ko ina ana bala'i majalisar ɗinkin duniya tana nan majalisar haɗin kan ƙasashen Afirka tana nan kungiyar haɗin kan kasashe renon faransa tana nan kungiyar haɗin kan kasashe renon ingila tana nan kungiyar haɗin kan kasashen larabawa tana nan majalisar zartarwa ta kasashen gal tana nan duk waɗannan kungiyoyin ba abin da suke tunana wa duniya ba kuma abin da za su tunana ba abin da zai kawar da rikicin duniya sai ne tauhidi inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu anan kawai za a daga nan zamu gane muhimmancin tauhidi da haka tauhidi ya yanwa babban abu ne da yake bukatar karanta karatu na nasuwa domin shi ne zai warwarewa al'umma dukkan matsalolin da suke ya tabbatarwa da al'umma a saada a duniyawiyya ya kuma tabbatarwa da al'umma a saada al Har arzikin duniya da lahira gaba ɗaya na cikin bin tauhidi malam yace kitabu tauhidi وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على همار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا akhrajahu في الصحيحين kaji babin farko da cikin tafin fitan yanzu ana ina kin Allah ina mutum ne yake kitabun tauhid bai kawo ra'ayin sa ba sai ce wa lahi ta'ala kaza wa lahi ta'ala kaza wa qaulin abdullahi bin mas'ud kaza wa tabata kaza nabi sallallahu alaihi wasallam kala kaza sai ne gaskiya tsanta ka shamsu fi waqtin fajr kan rana lokacin azhar kitabu tauhid abinda tauhidi yake nufi kadaitawa domin lafazin at-tauhid ya samo asali ne daga wahada yuwahid akan ce wahada fi'li madhi kin yuwahid fi'li mudari yayin da mutum ya dunkule abu ya mai shi daya Abinda yake nufi da kitabu tauhid yana nufin kitabu tauhidillah amma sai ya takaita akan al-mudaf bai ambaci al-mudaf ilayhi ba لأنه ثابت ومستقر في الذهن saboda tabbataccen abu ne a zuciya idan an ce tauhidi kowa san nan sai ta Allah da haka abin da yake nufi littafin nan abin da zai kunsa kadai ta Allah kadai ta Allah kuma ta bangarori ne guda uku kadai ta Allah a fage na rububiyya ar-rububiyya daga kalmar ar-rabb ne tabbatar ma Allah cewa shi ne rabb ar-rabb kuma shine mai halitta kuma mai kulawa da halitta din shi yayi halitta sanne yake kulawa da wannan halitta din tun tana karama har zuwa ta har zuwa ta zo karshen wa'adin da aka yi mata mutane aljanu da dukkan halittu da muka sani da waɗanda bamu sani ba ubangiji shine rabbuhum shi ya halitte su shi ya tanadar musu da za su rayu kadai ka Allah wajen wannan kadai ta Allah ne a fage na rububiyya wato kayar ka kaɗe Allah ta wajen ayyukansa ayyukansa da suka shafi halitta da kuma kulawa da halitta ɗin kaɗe Allah fage na biyu shine kaɗe ta Allah ta wajen uluhiyya ko ka ce uluhiyya ko ka ce ilahiyya duk ɗaya ne tauhidul uluhiyya ko tauhidul uluhiyya ko al-ilahiyya duk ɗaya ne wannan kuma daga kalmar al'ilahu ne asalin kalmar al'ilahu a larabce daidai take da al-ma'budu kadai idan an ce al'ilahu ana nufin al abin bauta to amma shari'a wato nassocin qur'ani da nassocin hadisi sai suka baiwa kalman al sabuwar ma'ana fil ne da zaran an ce al to ba ana nufin ma'bud ba a'a dole sai ka kara ka ce al-ma'budu bi haqqin abin bautawa bautar ta gaske ba irgabin bauta ba sai yanzu duk duniya ba wanda zai tantanta a ce masa al-ma'budu bi haqqin sai wa sai Allah duk wanda aka bautawa wanda ba Allah ba hal huwa ma'budun bi haqqin aw batil ma'budun bi batil dan haka bai zama ilahu ba al-ilahu na gaske shine Allah da haka kalmar tauhidi sai ta kunshi kore dukkan ilahantaka tube rigar ilahantaka daga kowa aka zata ita ga ubangiji aka ce la ilaha wato duk wani dangin abin bauta an faɗi masa wannan damar an faɗi masa wato kire da an ce la ilaha ya zanto dukkan wani dangin abin bauta an rushe shi an nuna bai cancanta ta aka ce illallah sai Allah to kadai ta Allah na biyu kenan shine kadai ta Allah a fage na uluhiyya ko al-ilahiyya wato fage na ibada ya zanto babu wanda za a bauta sai Allah bauta din nan kowane irin nau'i na bauta to kadaitawa ta uku shine kadaita Allah wajen sunayensa da dukkan suna na Allah lazimi shi kadai wani baya yin tarayya da cikin sa dukkan sifa ta Allah ta ce shi kadai wani baya yin tarayya da Allah a cikin sifa da cikin sifofinsa to wannan shine tauhidi kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala idan mun ce wa qauli da yawa lamun kasra ya ba tsufin kenan ala tauhidi kitabu tauhidi wa qaulil lahi ko kuma kace wa qaulul lahi sai ya zanto jumla ce musta'nafa da fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun bangiji ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halitti jinsin aljan ba haka ban halitti jinsi na dan adam ba illa liya'budun sai domin su bauta aljin shine nau'in jinsi na dukkan aljanu al jinsi na dukkan dan adam mazan su da matan su da kowane iri ba wani daga cikin halittu na aljan ko na wato ainihin dan adam face sai ya zanto mai bauta ga Allah kowa an halitta shi ne don ya da haka zamu ga a cikin jinsin mutane kowa suka fi kowa falala a cikin jinsin mutane annabawa amma duk da haka bayi suke ga Allah su kansu an halitta su ne don su mai dan su bauta da Allah da haka zaka ga Allah na siffanta su da cewa bayi ne wa wahabna li dauda sulaiman ni'mal abdu innahu awwab sannan yace wazkur abdana ayyuba إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فنجي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار a cikin kasar annabi Yusuf cewa laqad hammat bihi ko hamma biha laula arra burhan rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi Isra'ila Allah ta subhana allazi asra bi abdi da aka sauka masa da littafi aka ce alhamdulillah allazi anzala ala abdi abdihi kitaba tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdi ake dukkanin bayi ne ga Allah da bayi ne ga Allah su ba su ake bauta ma bace sai su ma bauta suke su matsayin su a wurin mutane matsayin tsani wanda ba za mu san ba me Allah yake so menene baya so sai ta hanyar annabawa duk wata kofa a to ta take in dai ta tsakanin bayi da Allah sai sai kofa ɗaya tal ita ce hanyar annabawa ba wani wanda yake da hanyar samun sako na abin da Allah yake so ko wanda baya so da zai faɗa mana sai in ya zanto ba annabi in ba annabi bane baki sai mu ci daga ta samu ina fatan kun fahimta shi annabi idan ya zo da abin sai ya yi kuma ya umarci mutane su yi hikimar shi ya yi dan ya nuna mutane ba ni za ku yi ba Allah za ku yi ni matsayina ku so ni sama da kowa a wurin ku ga girma na sama da kowa kuma kar ku yi dukkan wani abin da zai ba ku a matsayin zai sadar da su zuwa ga rahmar Allah sai wanda ni na ba ku shine matsayin annabawa a wurin mutane amma ba su ake bauta ba bayi ne dukkan an kallafa musu yin aiki ta haka suka fita jihadi ta haka suka wahala annabi sallallahu alaihi wa sallama a fasa masa kai a karya masa hakuri a yakin uhud ya sha wahala ya ji yunwa sallallahu alaihi wa sallam ya ji sanyi ya ji zafin rana sallallahu alaihi wa sallam duk wajen ciyar da addini gaba ya bar garin da ya fi kowanne so shine maka yana mai cewa ba dan mutanen ki ba sun kore ni ko sun fitar da ni da ba zan fita ba domin maka ke ce da fito sama da kawai na amma ya tafi hijira zuwa Madina sallallahu alaihi wasallam da haka matsayi na kowanne annabawa ba wake to idan ya zanto annabawa gaba ɗayan su ba wanda ake roƙo wata bukata sai dai a roƙi Allah nuna mutane mutane su roƙi Allah to wanda ba annabawa ba kenan wanda suka biyo matsayin su wanda suka biyo su wajen daraja kuma dole su zama wayi Allah da haka Allah ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun imam mujahid wajen tantance menene al ibada yake cewa ma'anar ayat shine illa li'amurahum wa anhahum ba abin da yasa na halitti mutum da aljan sai dan umarce su in kuma hana in ce ku yi kaza ku yi in ce ku bar kaza ku bari da haka sai ibada gaba daya ta zanto menene umarni da hannu idan aka ce yi kaza ya zama umarni idan aka ce farka kaza ya zanto mai kenan annabi shine samfurin abin da aka ga annabi adam yana cikin aljanna kafin abin da ya faru na iblis zai rute shi da abin nan samfurin abin da aka ba shi umarni da hannu da hannu shi da matarsa aka ce uskun anta wa zawjuka aljanna wa kulalin haragadan ragadan haythu uskun ay ila al-amr wa kulalin haragadan ragadan haythu ya ba ka wala taqraba hadhihi shajarta wannan menene halin dan haka umarni da hali shine ibada ka san me Allah ya umarce ka kai ka san ko me ya hane ka domin ka hannu ko kowane mutum ya fara cikin cewa lalle afa dangin ababen da Allah yake so yi kuma wajibin sa ne yi a kuma dangin ababen da Allah ya hane kuma wajibin sa ne ga cewa ya hane daga wannan abu wannan yin wannan shine bauta wato kenan kaga tunda an ce kayi kayi ba ba za ka fara yi ba sai an ce yi an gane ko idan ka fara yi ba a ce yi ba ya zama kuskure ba wai ka ha kuma hannuwa ba na haramta a kan wani ba sai Allah ne ce ka bari in kawai ta haramta a kan wani abu ya zanto ka zama mai cin gashin gashin to wannan kuma da za a bar duniya a tsarin kowa yayi abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama da duniya ta shiga kanta cikin tsari da haka Allah ya ce ayyuhal insana an yudraka tuda ma'ana dan adam yana tsammanin za a bar shi fara jini ba tare da an ce yi kaza ko ka bar kaza ba ba zai yi wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haka da fadin Allah ta'ala da yake wa laqad ba'athna lafazin ba'athna yana daukar ma'anan mun aiko wa laqad ba'athna hakika mun aiko fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma rasulan wato mun turo da manzo ba wata al'umma face sai da manzo a cikin abinda manzo fi cewa ma ibudullah wa talibu tagut an ibudullah ku bauta ma Allah ki kadai wa talibu tagut kuma ku ne sun ci tagut a nan gudun akwai ababai guda uku abu na farko rahamar Allah wajen turo da annabi cikin kowace al'umma wannan ya tabbata cikin wata ayar wa in min ummatin illa salafiha fiha ba wata al'umma face sai akwai mai gargadi da aka turo cikin ta wannan rahama shi ta ubangiji ya turo wanda zai gargaɗi mutane dan kar a kama su da abin da ba a hana kar a kama su ba tare da laifi abu na biyu wato kowane annabi da zai ya ce mutane ubudullah bauta ma Allah dan annuna abin bautar da guda ɗaya ne duk da cewa zamanin mu da na adawa da na musamudawa ya sha bamban amma dai nau'in abin bautar fa guda ɗaya ne wannan shi ke nuna bin tafarki madaidaici yana haɗe kan duniya dangane da rayayyun da ke cikinta yana haɗe kan duniya dangane da farkonta da karshen abin bautar ya zama guda ɗaya a tsakanin rayayyu abin bautar ya zama to guda ɗaya a dukkan zamani ne Allah amma in ya zanto wani abin bauta ne ba Allah ba in gari ya sha bambam sai haɗa abin bautar ya sha mutanen wannan garin sun zaɓi wani abin bautar daban na can garin sun zaɓi wani abin bautar daban in zamani ya bamban sai a abin bautar ya bamban mutanen zamanin da sun bauta wani abu kaza wannan wani zamanin da suka zo su kuma sun samu wani sabon abin bautar da ya dace da zamanin su banda wancan amma masu bautar Allah su kaɗai ne abin bautar su yake ɗaya ɗaya tun daga farkon duniya har su ko ubudullah ko wani annabi abin da yake ba wanda ya faɗi shi wani abu da amma duk wanda za a sa wani tsari da za a duba na Allah ba sai kaga yana canjawa da canjuwar zamani la ilaha illa Allah ina fatan kun fahimta da kyau kowane annabi abin da zo da cikin an yabudu Allah wa talibu tabu wa qawluhu wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyyah haka ubangiji ta'ala ya faɗa yace wa qada rabbuk waɗansu malaman suka ce qada bi ma'ana wasfa waɗansu suka ce kaza bi ma'ana amara kaza rabbuka ta yayi umarni ko kace ta yayi wasi karshe dai ma'ana tana komawa daya Allah ya zartar Allah ta abudu kada ki kuskura ku bai ma kowa illa iyyahu sai ki kadai wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu kuma ta musu eh ban ba a kaze idan muka ce hasama fa za a nan in muka fasara shi da cewa ma to zai dauke wani ma'anar daban mu dauka kamar Allah ya gaya ya hukuntar sai zan to ba wani zai wani abu kenan ba ba ba wanda a dole ko ba su tafi wadansu suna bautar wadansu suna sai kuma ma'anar umarni shi ne amara tunda umarni da ma mutane biyu ne wancan na ɗaya su biyu wancan su biyu da wurin kai wa qawlihi wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a haka mu lura da fadin Allah da yake ubudullah ku bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani wannan a cikin sautin misaki wa qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a haka mu lura da fadin Allah da yake qul tace ta'alu ku zo ku mutane atlu ma harrama rabbukum alaykum in karanta muku abinda ubangiji ya haramta muku farkon abin da Allah ya haramta sai ce Allah tushriku bihi shay'a kai ko fada shi da wani farkon abin da ya haramta na ka cika da diga sauran har ya zuwa kan malai sai qala ibn mas'ud man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن مسعود sahabi ne cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama shahararre baya bukatan dogon bayani yana cikin as-sabiqun al-awwalun yana cikin al-ashrat al-mubashshirun bil janna yace man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake so ya ga wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu wanda ya sa hatimin sa akai ya sa sa akai ya buga ya duniya ta karba ita ce wasiyarsa yace fal yaqra qawluhu ta'ala to ya karanta fadin Allah ta'ala kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum aqul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wato waɗannan ayoyin guda uku da suke jere wanda suke kunshi da kunya guda goma a cikin kurkul al'am wannan ita ce wasiyoyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka lura abu na farko da ke cikin wasiyar shine Allah ta shirke da ita wato ko ga mutane kar su hada Allah da wani wajen ibada an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu qala كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على همار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وما حديث معاذ بن جبل yace kuntu rabifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ala himarin akan akan akan jaki ma'ana annabi ya hau jaki sai ya tsora ni a bayan muna muna haye mu biyu yana gaba ni ina bayan ka domin al-irdaf a larabci shine tsora mutum a bayan ka lokacin da kake bayan jaki ka tsora shi akan kuturin jaki abinda wannan ke nunawa kaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa nake gaban halitta amma ya kasance yana hawan zaki sallallahu alaihi wasallam duk bai tsare ga wannan ba bayan ya hau zaki kuma ya goya baya ya ba wani bis ita zai ta hau bayan kuma waɗanda suka samu irin wannan matsayin har ana lissafa su a matsayin wanda suka samu ka ta fara matsayin wanda wani bai samu ba sai adadin wanda annabi ya ba su list a bayan zaki ko a bayan doki a girgin suke a wajen malam ma'azu bin jabal na cikin su zai kawo hadisin ya kai ya ce mana na kasance wata rana da ba da annabi ce mana kaza amma sai ya faɗi ya hauka shi da annabi dan falalar كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على هما فقال لي يا النبي تدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد كين كاسم حق الله في نسي أسم باي وما حق العباد على الله kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah mu'azi ce kuntu sai nace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su ne mafiya kan kana sai annabi ce haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin da Allah yake da shi bisa ga bayinsa an ya'buduhu ta bauta masa shi kadai wa la yushriku bihi shay'a kar su hada shi da wani wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a amma haƙƙin da sun bayi suke da wurin Allah ubangiji ba zai azabtar da duk wanda bai shirka ba duk wanda bai shirka ba ubangiji ba zai azabtar da duk wanda bai shirka ba wannan shi ne haƙƙi to anan malamai na yin bayani akwai bambanci tsakanin haƙƙi ga Allah haƙƙi ga bayi haƙƙin Allah wurin bayi wannan haƙƙi ne wanda wajibi ne sai sun yi dole ne lalle idan ne sun yi dole gida ta yi mai in ta kifa da ba amma haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah kuwa wannan haƙƙi ne wanda ba wanda ya wajabta masa shi ne ya ɗora wa kansa dan ganin sa ko ko bayan ba su suka ɗora kansa ba ɗora masa dan kar ka ɗauka dan an ce haƙƙi dan an ce haƙƙi irin su kaya ba irin su ubangiji shi ya wajabta wa kansa dan ganin damarsa fa tala rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalati thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ko fa innahu ghafurur rahim aw tikram wanda shi ya rubuta kansa dangane dama ba wanda ya tilasta shi dan haka mai kufulawa suka yi kuskure da suka ce yadda su suka ce wajibi ne ga Allah in kai aikin lada dole ya baka aljanna in kai aikin zunubi kuma dole ya baka azaba ba wani gabo da zanci ne wannan amma hakikalin gaskiya shi ne idan kai aikin lada Allah ya yi alkawari ne maka ya baka sakamako idan kai aikin zunubi ubangiji ya yi alkawari ne maka azaba alkawarin sa na farko na lada baya saba shi wannan ya wajabta wa kansa dan saba shi tawaya ne Allah ko baya kusantuwa da tawaya alkawarin sa na biyu cewa in kai azaba zai ka in kai laifi zai kama ka azaba wannan in ya ga dama ya tuka shi in ya ga dama ya yaki domin idan ya tuka shi bai zalunce ka ba adalci ba dan ya ce ma karfe kuma kai sai kai kai ya kama ka azaba bai zalunce ka sai kuma ya ce ya yafe maka ganin dama ne dai shi mawadaci ne afuwa abuwa kuma ita ba kamala saboda haka a nan gurin cikawar kamala rashin cikawar kamala amma a nan farko cikawa kamala rashin cikawa tawaya da haka alkawalin lada alkawalin wato sakamako da girmama dan adam da ba shi aljanna Allah ba ya saba wannan in ta yi aiki dan cika shi wannan kamala ne rashin cika shi fa tawaya da haka Allah ko baya ya kantuwa da tawaya sai dai da kamala amma alkawalin da na azaba in ta yi kaza ma azaba kaza wannan cika shi adalci adalci kamala ne rashin suka shi ya tsawa ne ya tsawa ita ma mutum na malam ba ta in ya ga dama suka in ya ga dama ya suka wa da haka yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kai ne san in ya ga dama ya tsawa wannan dukkan malami a wurin Allah da haka bambanci kenan tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bayi ma'azu bin jabal yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne suka sani قال في النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا كاجد حكيم الشيخ قلت معاذ بن جبل يقول أفلا أبشر الناس bazan yi wa mutane bishara ba in zai yi je lamuna in ce ya jama'a ga abin da muke gaba ki je gaban halitta duk wanda ya mutu baya shirka to Allah ba zai masa azaba duk wanda ya mutu ba da shirka ba akwai alkawari matukar ya mutu da tsantsan tauhidi to da za a yi azaba ma'ana ba zai dawwama cikin azaba in dai in ba mutane wannan garabatan mana kana sai annabi ce la tubshirhum bi yasaki kar ka ba su bishara sai su dogara da ayyukan kar ka ba su bishara ya ne su da ta arke dan saboda ne idan aka faɗi bisharar gaba daya waɗansu sai su masa fahimta ba da ce ah ba tun ni ba na shirka yanzu kuma a ba su sauran abubuwa bari mutum ya ji yari mai kaji ku da karshe in da yana da himmar da zai samu daidai na biyu a cikin aljanna sai dawo kansa daidai na daya ko ne yana da himmar da in yayi aiki zai daidai na biyar yanzu ya dawo na daya ka da yarda ya kansa ba dan haka ba maslaha a bashi da bisar ko ya rike masu saurari shi ko ne ga mun da mun ji bisar tun da hadisin da ya zo gare mu ba hadisin da fal alayhi da kuka ne fata wannan hadisin da kowa ba sai da yazo zo dab da mutuwa zai tsoron kar ya mutu a ce ga wani hadisi bai taɓa gudu daga bakin annabi bai da al'umma ba ba ta yi faɗi amma a tsawon rayuwarsa a daidai wannan lokaci da annabi ce karka faɗa bai faɗa din har sai lokacin da yake dafka mutuwa yana cikin cutar da yake ganin kila ba zai faɗi ba sai ya sanar da wannan dan jin tsoron kar ya ɓoye kar ya ke ka tafi inda na zina cikin ba an zama mana bayyana shi wani guda min ba'd mafi yin mafi yin nas fil kitabi la ilaha illa ta sai ma zai faɗi to da haka dai abinda wannan hadisi ke nunawa dan da zai kafa duk mutumin da ya mutu tauhidi dan jarin tauhidi ba shi to yana da matsayi guda biyu in ma dai za a yi masa azaba ba gaba daya kamar yadda wannan hadisi ya nuna in ma a kama shi da azaba gwargwadon laifinsa amma ko ba zai bayyana ba ta kamar yadda sauran waɗansu hadisai suka nuna idan ka rama a ayoyi da hadisai da suka zo a wannan babi ba ka fita da sakamakon cewa mutane bayan an yi sakamako gobe kiyama ko su yi dan aljanna tsantsa wanda sun karan farko za su shiga aljanna ko da ma in an shiga ba a fita Allah ka sa mu cikin su ne annabawa da sauran salihan bayi wanda ayyukan su na alheri suka rinjaye munanan ayyukan dan wata tsantsa wanda sun shiga ba fita su ne kafirai wanda ba su mutu ba da imani sun mutu suna kyauta sun mutu suna kafir to wannan sai sai ga babu ta dan Allah ya ba wahum bi farj min nan kashi da uku mummunan khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a da aiki na gari ga kuma na barna an yi tafaki ba ta kuma su taba shi ba ta bata rafi ba problem din yi ba ba masu wato yau su yi barna gobe kuma su wannan to su wannan nasu ma abinda Allah ke aka Allah an ya tuba a alai lalle Allah zai yi tuba gare su amma kin a karan farko ko sai an yi musu azabu to kina cikin su za su zanto kafi kafi waɗansu su a karan farko akwai wanda hadisin annabi nuna Allah zai tunatar da mutum ita a gidan duniya ka je wuri kaza ka yi barna ka je wuri kaza ka yi barna ka je wuri kaza ka yi barna a koyo babu wanda ya sani sai kai sai ni ka yi wannan shi dan na wannan yan ita ce kamar yadda mun lullube ta a duniya ba wanda ya sani ana ganin kai na gari ne ba a san da suke ne yau ina baka labarin na za ka sama sai ka san kana haka ba a san mutum ya yi laifi ya bayyana shi wani kuma su karamin fahimta sukan fahimci cewa ya inda za ka je ka koyar da ta giya ka yi tafi ne muna yawan da munafunci ne dan ba za ka je ka koyar da ya ka za ka soke ne ka yi kuma ka nuna wani abu daban ba wani munafunci sai da san munafinci da ka dauki sa munafinci to wanda yake bayyanawa a fili kullar sa yana ba da mummunan koyarwa ne ba haka in ya barna wani ya gani ya koya wani ya gani ya koya sai ya kasance yana da zunubin wannan barnar da adadin mutanen da suka bi wani irin wannan na hana su ba saboda da ta aikin ya ba ya ba da koyarwa wani mutane ko ya gano kuskure ne baya su ba dan kar waɗanda suka bi ta ta nan ya zai da bayan Allah da suka bi su kan barna sai ya ga raka su sai ka amma in ya boye shi kadai saba ma Allah bai fito da abin cikin wani ya gani ba ba ka bin ba ya san bai da ba ta a kai in kai a koyar ba zunubi ba akwai zunubi amma zunubin akwai sauki in an ka da wanda ya bayyana a cikin to da haka waɗannan sai Allah ya aka ba su Allah su ne amma dai kafin farko wanda za a ce Allah ya bayyana masa cewa na ya ce ba jita imma wanda sai ya shiga cikin wuta an yi masa azaba gargadin laifin ka a fitar da shi imma wanda sai ya shiga an fara masa azaba sai kan masu su koya amfani shi a fitar da shi a kai shi aljanna to wannan su ne kai na uku waɗanda suna da laifi suna da zulubi ko a yaƙi sun farko samu shiga aljanna ko a fara samun su azaba sai kan mai fito da suke ko a samu su azaba a yi musu azabar har daidai laifin da suka yi a duniya domin dukkan laifin da ba kirka ba ba kafirci ba baya dawwamar da laifi a cikin wannan shine aqida ban dariya wanda ayoyin alqur'ani da hadisan annabi suka tabbatar to wannan shine kashin mutane a gobe kiyama da haka wannan hadisin shi kadai ba za ka iya fahimtar sakon ba sai ka haɗa shi da sauran hadisan da muke tsara zuwa gari galibin imamu bukhari ya kawo su imamu muslim ya kawo su kitabul iman na muslim kitabul iman na bukhari da kitabul tafsir da cikin bukhari da sauran littafan hadisi da haka wannan hadisi shi ke a karjahu fi sahihaini wato imamu bukhari da imamu muslim sun rawaito wannan hadisi a cikin as-sahihaini wato littafin bukari da littafin muslim ina ganin a matsayin darasin na darasin farko a haka ya kamata mu dakata in akwai wani ƙarin bayani akan babin to zai biyo baya idan mun zo tuhi masali mako mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na gudu Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana kuma yadda muka fara karatun littafin haka Allah ya ba mu ikon kyakkyawar fahimta har yanzu ya sauka littafin Allah ya mana jagoranci wajen faɗin gaskiya da kuma yin aiki da ita assalamu alaikum